To, wannan yana tara fito a fili tsawon manyan kungiyoyi na duniya kamar majalisar ɗinkin duniya da kungiyar tarayyar Afirka da kuma kungiyar ƙasashen tsakiyar Afirka. Waɗannan duk sun yi iyakansu wani shekara biyar na ake wannan yaƙi. Yarjejeniyar da aka dinga sawa hannu a kai, Allah da iko sun gaza. Kuma wannan yana ƙara fito da irin yarjejeniyar da ke cikin gwamnatocin afirka ne abin da nake kokarin ce hmm. kasancewar so da yawa gwamnatocin afirka cike suke da bargurbi da marasa kishi a matsayin shugabanni wannan shi ke ba da dama rashawa da cin hanci da rashin gaskiya da rashin adalci su zo su katutu har wasu bangare yan kasan su tunzura su hazaka a fito da mukamai a yi ta kashe-kashe a yi ta yaki. Dokta ganin ɗimbin rayukan da ake ci gaba da rasawa ma'ana kenan waɗannan shugabanni nasu ba su ma da kishin ƙasar kenan? Eh akwai wannan saboda ai kaga an yi zama wannan zaman da aka yi na yan kwanaki da suka wuce shine zama kusan na biyar cikin shekaru biyar da aka yi na yaki to kaga wannan yana ƙara fito cewa shugabannin ba sa da kishin ƙasa. So da yawa shugabannin ke amfani da 'yan ƙasa a yi ta yaƙe-yaƙe a yi ta kashe-kashe. Kuma dama ƙasa ne cike da marasa aikin yi. ga kuma yunwa ga talauci ai irin matsalolin da ke faruwa kenan a wurare da yawa a nahiyar afirka kuma idan ba a sa ba irin wannan matsalar ita ce za ta haifu a najeriya yanzu ka ɗauki misali da cikin da ake a zamfara ko a hanyar abuja ko hanyar birnin gwari kuma Niger Delta. Ta ga irin waɗannan rikice-rikicen su ne idan ya zama gwamnati ta gaza tinkarin sai su ru su zama wuta ci ƙasan. To, Dokta, idan muka duba za mu ga cewa ita kanta majalisar ɗinkin duniya ta ce a bar kai wa ƙasashen ko ƙasar eh, sudan ta kudu makamai kana ganin hana kai makamai ba zai sa watakila a daina rikicin ba eh to hana kai makamai zai iya zama ɗaya daga cikin hanyoyin warware wannan matsalar amma dole sai majalisar ɗinkin duniya ta yi tsammara an gano masu laifi an kuma hukunta su gaza hukunta masu laifi shi ke sa irin wannan wutan ta ki mutuwa ta ta ruwa a yi a yi ta ki cirewa. Dr. Elharun Muhammad muna godiya matuƙa da samun wannan cikakken fashin baki da aka yi mana. Mun gode kwarai da gaske.